yan uwa ku zo nuna muku wani sirri a whatsapp wanda ya kamata kowa ya san sa wannan sirrin zai taimaka maka gurin inganta kasuwancinka da inganta rayuwarka ta yau da gobe da yan abokananka abin da zan nuna muku yanzu shine misali yanzu haka na shigo number wani haka kowace lamba ce kai tsaye zan iya zuwa na ajiye mai sako idan lokaci kaza wannan sakon ya je mai zan iya yin shadilin din kiran sa idan wannan lokacin yayi kai waya ta ta kira shi zan iya saita duk abin da nake so wanda bana so na tura mai a yanzu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da warhaka sannan mu da saki saduwa da ku ku a daidai wannan sabon bidiyon ne na kamar kullum hamza salisu na tabbata ga duk wanda ya kalli wannan bidiyon wannan bidiyon zai burge shi domin ya shafi wasa kuma na san dukkan mu muna amfani da wasa amma kafin na fara mana bayani akan wannan bidiyon dan uwa kar ka manta ka danna wannan bidiyon alamar lakin sannan ka sharing domin yan uwanka da yawa su gani su ma su amfana da wannan sabon abu yanda zaka dauko wannan application din dan uwa hanya ce mai sauki kai zaka zo gurin description kamar haka ko gurin comment na farko za ka ga link din da zaka danna zai kawo ka wannan shafin da muka bayani akan wannan application din da yaran Hausa ƙasa kai tsaye zaka jawo ƙasa zaka jawo ƙasa idan kana karantawa ga inda aka rubuta danna nan bayan ka danna zai kawo ka nan zai ce link is ready kai tsaye kana dannawa zai fara maka installing din wannan application din cikin sauki da kwanciyar hankali bayan ka dauko wannan application din kai tsaye zaka zo ka shige cikin wayarka kamar haka zaka zo ka danna nan finish zaka zo ka bashi dama cikin sauki da kwanciyar hankali ka zo nan ka bashi dama shi kenan kamar yadda kuke kallo yanzu wannan application din ya zama ready zan iya amfani da shi a wayata idan kuma ba whatsapp normal nake amfani da shi ba ina amfani da whatsapp guda biyu duka zai mun amfani kun ga yanzu wannan whatsapp ne normal zan kuma iya shiga whatsapp wannan kamar yadda kuke kallon sa business whatsapp kun gani ga wasu business whatsapp dina zan iya zuwa nan na shigo nan kamar yadda kuke kallo gashi na haka shi ma ya zo mu da haka tsana koma normal kan whatsapp sai na muku bayanin sa dalla dalla yanzu kamar yadda kuke kallo akwai lokacin da kake so ka tura wani abokin ka sako amma ba a lokacin kake so ka tura mai ba wani bayan lokaci kana so ka tura mai sako da safe ko kana so ka tuna mai wani abu amma kai ma zaka iya mantawa to wannan application din zai taimaka maka gurin kai scheduling din wannan rubutun da kake so kai kai zai zaka zo ka ru danna nan gurin comment din nan bayan ka danna nan gurin comment sai ka zo ka danna nan add sai ka zo ka sai ka zo ka nan schedule message kana danna nan zaka ce mai allow ko ka ce later kai ce zaka zo misali ka sa lokacin da kake so misali yanzu yau nawa ga wata tara ga wata karfe daya zaka kana so wannan sakon ya je wa mubarak wannan wanda na zaba zan zo na sa mai zai iya yin repeating ko kuma zai iya repeating ba zan zo na sa kun ga yanzu wannan normal whatsapp ne ba business whatsapp ba kai sai na zo na sa mai misali ka rubuta mai sakon da kake so misali na sa ina jiran ka fa kai zai koyi sai na samu haka kamar duk kallo yanzu haka wannan sakon ya yi karfe ɗaya tana yi sakon nan zai je wa mubarak kamar duk kallo yanzu haka idan na zo na nan kan message za ku ga gashi nan yanzu haka na tura mai karfe ɗaya idan ɗaya ta yi wannan sakon zai je kuma za ka iya zuwa ka rubuta wani bayan wannan misali kar ka manta ka to min da kaza ka to min da kaza ka to min da kaza sai abu na gaba mai matukar muhimmanci wanda ya kamata shi ma yan uwa san sa shine misali yanzu kana kasuwanci a WhatsApp ɗinka sai wani ya baka kuɗi kuma baka so kai saving number sa ko kuma kai saving numbers amma akwai nambobi da yawa a wayarka to zaka iya zuwa misali yanzu ka rubuta mai note misali kamar yadda kuke kallo sai ka rubuta wane ya bani kuɗi zan siyo mai kaza musamman ma idan mutum yana da mantuwa za a baka kuɗi ka manta mutum ya baka ko bai baka ba zaka iya amfani da wannan kamar yadda kuke kallo ko sai ka zo ka danna nan new tax sai ka zo ka rubuta ya bani kuɗi kaza zan siyo mai kaza shikenan gashi nan zaka na rubuta ya bani 4k zan siyo mai lemo kai zai kawai sai na zo na danna nan saving to kamar yadda kuke kallo yanzu haka duk lokacin da na shiga kan mubarak kamar yadda kuke kallo zan ga alamar not a nan ina dannawa zan ga wannan abin cewa ya bani kaza ko da mutum ya ce ya ba kuɗi zaka iya zuwa ka rubuta nan ka ce ya bani kaza kana shiga cikin sa za ga eh ya baka kuɗi zaka sayo mai lebo domin kar ka manta musamman ma idan mutum ya baka sako da yawa zaka je kasuwa zaka yi siyo mai abubuwa zaka iya zuwa ka rubuta yanzu da kana sai wannan kai da zan zo da nan kamar yadda kuke kallo yanzu zaka shikenan nayi canceling din sa sannan idan kana so kai not mai yawa akan mutum kai zaka zo ka nan new not zaka zo ka rubuta details din da kake so da link din zaka iya zuwa ka zo ka canza kala zaka iya zuwa ka sa wannan application din yana tunatar da kai akan wannan abin da kake so ka yi da haka wannan application ne mai matukar muhimmanci wanda ya kamata mutane su yi amfani da shi ok in wa kamar yadda ku gani a nan bidiyon namu zai da sa'aya idan wannan bidiyon ya burge ku kada ku manta ku danna mai alamar like sannan ku din domin yan uwanku da yawa su ma su gani su amfana wassalamu alaikum